الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan yan uwa ba su manta ba ma da yana magana a kabin da ya shafi kyawawan ɗabi'u ne alkolok wanda kuma ya ambato mana wasu sufofi da suke haifar da kyawawan ɗabi'u da kuma sufofi da suke haifar da munanan ɗabi'u sufofi da suke haifar da kyawawan ɗabi'u ya ce guda hudu ne na farko akwai asabar haƙuri akwai al'iffa shine kamewa akwai ashaja'a shine wato jarumta akwai kuma al'adil adalci wannan safofi ma da yace su ne sufofin da suke haifar da kyawawan ɗabi'u ma'ana karkashin su kyawawan ɗabi'u suke fitowa haka na akwai sufofi guda hudu kuma da su suke haifar da miyagun ɗabi'u na farko akwai jahilci akwai zalunci akwai kuma san zuciya akwai kuma tsananin fushi duk inda aka samu waɗannan to ƙarƙashinsu za su dinga haifar da wasu irin ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau to da yake cewa kowanne a cikinsu ma'ana idan mutum ya yi sakaci ma'ana sukan haifar da wasu abubuwa kuma munana shi ne da yake cewa kyawawan munanan ɗabi'u wasu ne suke haifar da wasu wasu munanan ɗabi'u su suke haifar da wasu kamar yanzu misali yawan surutu shi yake haifar da ƙarya duk mutumin da magana shi ta yawa ko ina ka samu yana magana to za ka samu akwai kurakurai a cikin maganganunsa akwai ƙarya wani lokaci to kaga wannan yawan magana shi ya haifar mishi da ƙarya haka nan kuma kyawawan ɗabi'u su ma suna haifar da wasu kyawawan ɗabi'u to malam yace duk wani kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a to sai ka samu a tsakiya yake sama da shi akwai wata mummunan ɗabi'a kuma ƙasa da shi ma akwai wata mummuna da haka kyakkyawan ɗabi'a nan ita ce za ka zama mafi alkhairi mafi zafi haka da inda ka samu kyakkyawan ɗabi'a sai ka samu ɓangarorinta guda biyu akwai munanan ɗabi'u da suke kewaye da ita to shine mala ya ce wa kullu khuluqin mahmudin muktanakun bi khuluqaini zamimain duk wani hali kyakkyawa sai ka samu a bangarorin sa guda biyu akwai halaye munana wa huwa wasafun bainahuma dan haka shi zaka samu shine mafi tsakaici mafi daidaituwa wa qarafahu khuluqani zamimain yace kaman misali kaljud kaman hali na kyauta kaga hali ne mai kyau ai yace to abin da yake daura da shi abin da yake kishiyansa guda biyu shine rowa da kuma eh, almubazzaranci haga rowa kishiyan kyauta ne haka nan kuma banzatar da kuɗi da lalata su da almubazzaranci kaga ya ci karo da kyauta da haka waɗannan kofi ne guda biyu don haka mafi zaɓi mafi alkaini shine hali na kyauta shi dai bai yi rowa ba sannan kuma bai almubazzaranci da kuɗin ba ko kuma abin da ya mallaka ne sannan mala ya ce a tawabo, kaskantar da kai mutum ya zama mai kame kansa ne mai kaskantar da kai akwai wasu alaye guda biyu waɗanda suke suna kewaye da shi na farko shine kaskanci da wulakanci kaga tawazu'un mutum kaskantar da kan mutum bai kamata ya kai shi zuwa ga kaskanci ba haka akwai kaskanci kaskanci ba kaskantar da kai bane wannan wulakantar da kai sannan kuma ɗaya siffar wacce take mummuna ita ce girman kai to kaga a tawadu kaskantar da kai shine mafi tsakiya a ciki in ka ce akwai girman kai matsakaicin shi shine kaskantar da kai akwai kuma kaskanci da wulakanci to wanda yafi kyau a ciki shine kaskantar da kai shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawaba lillahi rafa'a billah cewa ne wanda ya kaskantar da kanshi domin Allah Allah sai ya ɗaukaka shi ya ce fa nafsa mata in harafa anin wasu. cewa duk lokacin da zuciya ta karkata daga hali mafi daidaituwa mafi tsakaituwa kaga ba za a ce mutum ya zamanto mai tsananin fushi ba kuma ba za a zo a ce mutum ya zamanto ma'ana matsoraci ba ya kamata ya samu wani hali na tsakiya ne menene halin tsakiya shi ba fushi ba shi kuma ba tsoro ba haka zai zama kamar haƙuri ke haƙuri ba fushi a cikinsa kuma babu tsoro don haka wanda zai iya haƙuri ya yi haƙuri ne ba wai don yana jin tsoro ba ya yi haƙuri ne saboda ya danne fushinsa ne amma ba wai don ba zai iya ɗaukan ah, hukunci a hannunsa ba da aka yi ce to duk lokacin da zuciya ta karkata daga wannan daidaituwa din shi yasa ana so mutum ya zama tsaka-tsaki yake kar ya zama mai wuce waje kar ya zama kuma mai sakaci ya zama yana tsakiya in gane ko idan kamar misali wajen ciyarwa ne kar ya zama mai kwaɗayi kwaɗayin abin wani kar kuma ya zama mai rowa sai ya zama yana tsakiya Shi ne Allah ya siffanta wasu bayinsa muminai da irin wannan hali yake cewa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يبتر وكان بين ذلك قوام سولي wanda idan suka ciyar ba sa israfi ma'ana ba sa banzatarwa ba sa barna sannan kuma lam ba sa mako su matse shi suna ne su ba su rowa sannan ba su fadai na suna ciyarwa gwargwadon ikon su ne shine at-tawassul ce to duk lokacin da zuciya ta bar wannan daidaituwa din to lallai babu makawa sai ta auka ɗaya daga cikin munanan halaye da haka duk wani abu za ka samu kashi uku ne yanzu kamar misali a soyayya za ka iya samu akwai wanda bai iya soyayya ba sai ya wuce wa iyaka wajen soyayya in gane ko akwai kuma wanda a cikin soyayya sai ka samu shi yana da tsananin kiyayya to ana so mutum ya zama tsakatsaki mana shi bai kai wanda yake so ya wuce iyaka da shi ba shi kuma bai kyamace shi ba wannan ne tawassu abinda ake ne. yanzu akwai misali in ka koma kana karanta babin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo bayan su wanda suka zo bayan su sun fi kashi akwai waɗanda kiyayya ne tsakaninsu da sahabbai kwata-kwata ba su ba sahabbai akwai kuma waɗanda ma'ana sun kai sahabban sun wuce da su iyaka har suna sukan wasu sahabban akwai kuma wanda suke tsakiya ne su ba su bambanta tsakaninsu ba suna ƙaunarsu saboda ƙaunarsu da Allah da haka su ba su ƙi su ba suna son su sannan ba su wuce iyaka da su ba to wannan shine tawassu shine daidaituwa shine kamar misali ka dauki daya a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ka dauki Ali radiyallahu anhu Ayi, akwai wanda suka kai shi hawa suka ce shi Allah ne kaga wannan soyayya su ta wuce iyaka ko akwai wanda suka ce shi Allah ne har suke cewa ma bai mutu ba dan idan aka yi ruwan sama aka yi hadari aka yi walƙiya sai su ce alaikar salamu ya amiran mu'minin sai shi yake wannan murmushin to kaga wannan tsananin soyayya ce soyayya ce ta wuce iyaka har ta rufe musu ido sai su kai shi wani waje da ba inda ya kai ba an gane ko to wasu kuma sai suka ce to in haka ne sai suka ce to shi aliyun shi waye kuma mana sai suka kafa kiyayya da shi to kaga waɗanda suka kafa kiyayya da shi ana kiransu na wasi wanda suka kafa kiyayya su ba sa san shi waɗanda kuma suka wuce iyaka da shi ana nufin ana kiransu wato waɗanda suke su ne 'yan shi'a da suka yi shishige a cikinsa to zai a samu waɗanda suke madaidaita su ne ahalus sunna su ba su kai shi can ba kuma ba su ke shi ba suna son shi daidai da daidai ma'ana babu yabo babu fallasa to haka ake so mutum al'amarin shi ya zama ya zama yana tsakiya kar ka zama ka wuce iyaka kar kuma ka zama kayi sakaci an gane ko don haka ya ce idan zuciya ma'ana ta rabu da hali na tawazu'i ne kaskantar da kai to ɗayan biyu ne ko dai ta hau hali na girman kai da san ɗaukaka kaga wannan shine kishiyar kaskantar da kai ko kuma ta hau hali na kaskanci da wulakanci to shine sai mutum ya zama mai tawagu. shi bai kaskantar da kanshi ba bai wulakantar da shi ba amma ya tawaba yana mai kaskantar da kai a kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wanda ya fi kowa kaskantar da kansa lokacin da ya ji wasu mutane su biyu sai suka zo suna jayayya a ɗayan musulmi ne ɗayan kuma bai yahude ne sai bai yahude yake cewa ai shi babu wanda ya kai annabi Musa mana yana ganin duk wasu annaba ba ma annaba ba ne in banda annabi musa ɗaya kuma sai ya ce to annabi musa waye ai babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai kai ga musulmi har yana ka annabin Allah shine annabi Musa wanda kuma wannan ba al'adar musulmi bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a la taquruni kama atratin nasara isa ibn maryam haka ne yace la tufaddiluni alal anbiya kada ku fifita ni akan annaba wannan ba yana nufin cewa shi bai da bibiko akan annaba yana da shi amma yana nuna kaskantar da kai sai yace kada ku fifita ni akan annabawa wala ala yunusa ibn matta ko da yunusa dan matta ne kanku ce na shi wannan ba wai yana nuna manzala sallallahu alaihi wasallam yana da kaskanci bane a'a kaskantar da kai kaskantar da kai daban kaskanci daban kaskanci shine mutum ya wulakanta ko ya wulakantar da kansa wai shine kaskanci sannan ya ce kada ku yi shishigi a kaina kamar yadda nasara suka yi shishigi a kan annabi isa suka ce isa ɗan allah ne ma'ana yana cewa kan ku ce ni ɗan allah ne sannan kuma kada ku ma'ana kaskantar da ni ma'ana kada ku ce ni kuma ba komai ba ne a'a ni annabin allah ne kuma manzan bawan allah ne ya ce fakulu abdullahi wa rasulu ku ce manzan Allah ne bawan Allah ne ga wannan shine kaskantar da kai haka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an kawo mishi abinci akwai abin da ake saka ma'ana abinci a cikin sa wasu yan kwanuka ne haka kamar yanzu an kawo ma abinci eh, kala daban-daban musamman akwai ganye akwai wani abu ana zuwa da dan wani kwano na silba da za a sa wannan abubuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni ba na ci abinci a cikin irin wannan ina zama kamar yanda bawa ke zama a ƙasa kuma ina cin abinci kamar yanda bawa yake cin abinci haka wannan menene tawazu kaskantar da kai yin hakan bai sauke mishi matsayin shi na annabta ba bai rage mishi komai ba kuma yana nan da sa kama wannan tawazu wannan kaskantar da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake da matsayinsa da komai amma yake cin abinci tare da sahabbansa haka babu wani shugaba da zai yi haka manzala sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci tare da sahabbansa yakan je gidansu ya duba kai kan binciki lafiyarsu kuma idan suka gayyace shi cin abinci ko abin bai taka kara karya ba sai ya dibi jama'a a je gidan saboda ya karfafa wannan da ya gayyace shi haka nan baiwa ta kan kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da wata damuwa da take so ya duba mata haka zai yi ta binta a baya tana rike da hannun shi sai ta yawo da shi a cikin Madina yana binta a baya amma wannan ba kaskantar da kai bane wannan tawabu ne ai ba kaskanci bane wannan tawabu ne kaskantar da kai kuma kaga wannan ai bai rage mishi matsayin shi na annabta ba ko ya rage masa kuma bai kaskantar da shi ba ba a gan shi a kaskance ba da haka haka ake so mutum ya zama ya zama shi ba mai wuce iyaka ba kuma ba mai gazawa bai zama tsakatsaki kuma da ya ce duk lokacin da mutum ya rabu da siffa ta kaskantar da kai to ɗayan biyu ne ko dai ya koma girman kai ko ya koma ma'ana wulaƙantuwa hakanan ya ce idan zuciya ta rabu da hali na kunya idan harafat an kulukil haya ya ce to dole ta karkata zuwa ɗayan abu biyu me yake shiyar kunya rashin kunya sai zama ma'ana mai kasada ne mai ganganci ne mai wuce waje ne bai ganin kowa da wani abu wannan ɗaya halin da yake raba da kunya kenan ko kuma ya koma wato gazawa da kuma wulaƙantuwa ya ce wannan ma wani hali ne don haka sai mutum ya ɗauki hali na kunya Ma'ana sai ya sufantu da shi domin idan ya zama bai da kunya kaga kowa zai tsorace ta idan kuma ya zama kunyar tashi ta wuce har ma wani abokin gaban shi zai iya wulakantar da shi kaga wannan ba kunya bace kuma kunya shine ma'ana kada ka bari eh, ma'ana a take gaskiya amma ba da fada ba ba da fada ba ta hanyar kyawawan ɗabi wannan ita ce kunya manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce ya fi kowa kunya ko budurwa da take gidansu da bata taba fita ba bata kai shi jin kunya ba shi yasa sahabban shi idan za su aikata wani abu idan suka kalli fuskar shi sai su fasa aikatawa saboda kunya saboda sun san baya so amma shi ba zai ce musu abu kaza baya so ba amma suka kalli yanayinsa sai su san cewa baya baya kaunar wannan abin sai su bari to irin wannan kunyar ake so ai akwai wanda in zai yi wani abu in ya ga wani sai ya janye haka ne ko to kaga wannan ita ce kunya zai yi abu mara kyau in ya ga wani sai ya janye sai ya fasa to yace haka nan wa yasumu anna al hamila lahu ala zalika haya wanda kuma yayi zakaci har ma ya zo a dinga wulakantar da shi ko wulakantar da addini shi ce ai kunya ce malai yace wannan kuskure ne ya ce wannan ba kunya ba ce ƙasƙanci ne da kuma gazawa da ma mutuwar zuciya da ma mutuwar zuciya yanzu kamar yadda wanda za a yi yaron shi zai yi laifi mala ya ba da wannan misali sai ya ƙi ma yaron ladabi ya ce a ce me yasa ka mishi ladabi ba ya ce wallahi tausayi ne to ga wannan tausayin na ƙarna ne a yaro ya yi laifi me ya kamata ka yi ka ladabtar da shi ko ta hanyar magana ai ba in an ce ladabi ba sai an ce da duka ba ko wani lokacin akwai abin da malaman tarbiyya suke cewa lugatul ishara wai sign language shine akwai yaro in kana ta'amuli da yara ko kana tarbiyyar su akwai kallon da in kama yaro zai bar abu haka ne ko waga akwai irin wannan ai to shi irin wannan zaka same shi mai sakaci a irin wannan ko wannan kallon baya yi ma'ana duk abin da yaro ya yi sai a ce to ai yanzu ba an hana shi ba kaga yaro ne kana to kaga wannan kuskure ne babba kuwa sai ce ai jin kai ne sai a ce ba haka bane jin kai jin kai shine ka tarbiyyar da shi tarbiya wacce take da kyau in ka ga yayi ba daidai ba ka gyara masa dama yana yin ladabi ne dan a gyara ba wai dan a cutar da mutum ba sannan ya ce haka nan idan zuciya ta rabu da hali na haƙuri haƙurin da ake so akwai haƙurin da ake so akwai haƙurin da ba a so akwai haƙuri mai kyau da ake son shi akwai haƙurin da ba a so yanzu ka zo ka ga ana aikata sabon Allah ka ce ya kamata a yi hakuri da mazala sallallahu alaihi wasallam bai haƙuri akan wannan duk wani abu yana yi haƙuri amma in aka saba ma Allah baya haƙura zai fito ya hana ko da hannunsa ko da zancensa ko da karfin ma makami shi yasa bai bari a bauta ma wani Allah kaga ai bai cewa yana jin kunyar mutanen maka akwai yan uwansa a ciki akwai danginsa amma haka yake gaya musu wannan ba magana kunya a nan haka komai matsayin mutum ya zo ya zama haƙƙin Allah ne ya shafa to za ka gaya masa wannan ita ce kunya ta gaskiya a shari'a amma ba ka ga mutum yana barna kuma ka ce ai ina jin kunyar wani ba zan iya hana shi ba kaga inda an yi haka da al'umma za ta ka ai ko wannan shi ya kai kasar nan cikin halaka a wasu lokuta ana ganin wasu suna barna ana jin kunyar taɓa su ko da aka samu canjin shugabanci aka ce a duk wanda ya barna a taɓa shi yanzu shugaban alƙalai ba an kama shi ba aka dan kaga dan wannan barazanar da aka masa ma zai dan tsoratar da wata yi a ce shugaban alƙalai na kasa gaba ɗaya shugaban shari'a yau shi ma an bincike shi kaga ta wuce yanzu ba magana kunya ke ko shugaban alkalai ne na ƙasa kaga in ma wani a ƙasa zai zai ce to ba abin ba wasa a ce haka ya kamata ko kuma duk girman mutum a ce to wane ba ka saba dokar ƙasa ko ka saba tsari na kaza don haka abin da ka yi ba daidai ba ne a gaya ba magana kunya a Da Allah bai jin kunyan gaskiya wallahu la yastahi min al-haq wannan shine ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yayi aure ya auri zainab bintu jihar, sai ya kira mutane walima ta aure a gidansa da aka zo aka zauna aka yi walima aka gama manzala sallallahu alaihi wasallam yana so ya keɓanta da iyalinsa da ya aura mutane kuma suna cike a gidan sun ji fita kuma duk alamun da yake musu yayi alamun da za su gane sun ji fita a gidan sai Allah ya saukar da aya yake kasta ƙara haka daga yau idan kar kowa ya shiga gidan annabin Allah in kuma har ya gayyace su wani abu sun shiga da an kare cin abinci kowa ya kama gabansa Don Allah bai jin kunya faɗan gaskiya wani lokacin wanda bai jin kunya faɗan gaskiya zai a ce ai wani bai da kirki da faɗan gaskiya ne daga in aka ce za a yi shiru akan wani abin zai ta lalacewa amma aka ce za a faɗi gaskiya za ka samu suka amma kuma sai ka cire wannan kunyar domin yanzu haƙƙi ne na Allah da kuma haƙƙin mutane sai ka rinjayar da haƙƙin Allah akan na mutane daga za a saba ma Allah to karka ji kunya kowa ka faɗa ko da a ce mutane ba za su ji daɗi ba don haka ya ce akwai haƙuri wanda yake mai kyau ya ce to duk lokacin da mutum ya bar haƙuri mai kyau to zai faɗa yan biyu ne ko dai ya koma cikin hali na la haula wala quwwa a ita danne shi ana taka shi in ya bar haƙuri mai kyau ya ce yawa wani duk abin da ka mishi baya cewa komai kaga kenan za a ta cin haƙƙinsa to wannan ba haƙuri ba ne ko kuma hali na biyu shine ya zama mai kafewa mai kaushin zuciya to haƙuri mai kyau akwai haƙuri mara kyau akwai kuma kaushin zuciya wannan sufofi ne guda uku wacce ce ta fi zama daidai haƙuri mai kyau akwai haƙurin da ba yi da kyau akwai haƙurin da ba shi da kyau ne kaga ma'ana eh, barna ta zo kuma ka yi shiru ka ce kai kaya hakuri eh, ɗaya daga cikin malamai yana faɗa malam husaimin allah ya masa rama ya ce akan yi yafiya a kisasi kamar misali mutum ya kashe a ce an yafe masa wani abu ne mai kyau a shari'a ya ce amma ba kowa ake yafe ma ba ya ce akwai mutumin da ba a yafe masa ko da ya fiye ta zo ka ce a'a sai an masa hukunci kamar misali mutum ya ɗauko eh, keke na fi irin wannan misali sai yana ta ganganci da shi masu irin guje-gujen nan kuma ya biyo hanyar da take wanwace da gudu yana zuwa sai ya buge wani dattijo sai a ya haƙuri a ya haƙuri to wannan karku ne shi a riƙe mashin a kama shi a ce sai ya je ya biya kuɗin jinyan wani in ma za a hana mashi aiki ne a hana in ma kuna da wani a unguwar ku ce to shikenan kai je kai aiki da mashin din har sai wannan mutumin ya warke a mayar masa Da yanzu wannan ba magana a gudu dan wannan in ka kyale shi gobe ma zai sake a wani waje to akwai mutanen da ba a musu wannan kaga hakuri a irin wannan laifi ne yanzu in ya karya shi misali kaga ya bar shi da damuwa kuma shi zai ya ci gaba da harkokinsa kuma aka ba shi mashin din ya tafi bai hana gobe ya sake buge wani kamar ragan aka dan gasa shi aka dan nunar da shi aka riƙe mashin din kila ba nashi bane ba shi aka yi ya dinga kawo kuɗi ya je gaya ma mai gidan nasa mai gidan nasa ya ce shi ba ruwansa duk abin da zai je kaga aka dan hana shi aka takura shi ya ga yayi ɗawainiyar jinya goban ya ga wani zai kuwa mai zai ce wannan mutanen ba su da kirki abin da zai faɗa kenan sai ce rashin kin ba su da mutunci ce wallahi ba ne tausayi a cikin su to kaga irin wannan in kaga yi barna din ba magana hakuri a ciki an gane ko babu magana hakuri kamar irin yara ne masu eh, soke-soken nan da tare-tare da sauransu an kama su sun yi barna sai a ce a'a an zauna a anguwa don haka 'yan unguwa ne iyayensa a unguwa ne a kashe magana wannan bata taso ba tun da gaban su gobe maki da kanka za su haka wanda ya yi a hukunta shi eh akwai haƙuri a musulunci amma ba irin wannan ba irin wannan haƙurin haƙuri ne mai kawo ɓarna an gane ko haƙuri ne mai kawo ɓarna akwai haƙurin da kuma yake kawo amfani da maslaha yanzu kamar mutumin da bai taɓa yin wani abu wanda aka kama shi da laifi ana iya la'akari da halinsa amma wannan ya yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba kuma ya ƙara yi sai a ce a kyale shi kaga ba maganar a kyale don haka wannan haƙuri ne da yake kai mutum ko dai mutum ya zama mai kaushin zuciya wanda ba a so ko ya zama mai haƙuri mai kyau ko ya zama mai haƙuri mara kyau to sai ya ɗauki mafi dacewa shine haƙuri mai kyau shi ya sa Allah ma ya ce fasbir sabran jamilan haka ya gaya ma annabinsa ka yi haƙuri haƙuri wanda yake mai kyau amma karka yi haƙurin da kullum za a dinga cutar da kai kuma wannan ba haƙuri ba ne kamar misali a ce yanzu eh, an haƙura eh, kama a jihar filato yanzu misali cewa musulmi kila an furin yanzu an fi su ƙarfi a abin da yake tafiya na siyasa ko to shi mun haƙura shi wanda ba musulmi ba shi yake jagorancin sai wani mara daɗi ya zo ya ɗanɗana mana wahala muka haƙura a haka sai muka samu kuma wani wanda yake mai ɗan sassauce ra'ayi ya zo har aka yi shekara hudu dai ba ta da hankalin kowa ba ko ko an tayar ko an kona gina wani anguwar rogo ko an yi gudun hijira sai ba a yi ba sai aka ce mu sake komawa gidan jiya sai mu yi hakuri ba magana hakuri mu ce a'a abin da za mu yi mu duba wanda ya kuma na maslaha da kofi sai mu haƙura da shi ko da kabuli ne mu haƙura saboda akwai abin da za mu samu na amfani ko babu ko ba komai za a zauna lafiya ko za a yi yunkuri a yi yunkuri a yi yunkurin a yi rikicin da nan da can da can a buga a buga a biya kiyuwa saboda ne saboda bai ba da kai ba to yana da kyau mutanen musulun ga la'akari da irin wannan akwai abubuwan da kana duba maslaha ne wani zai ce ai shi ba ruwan shi da haka duka kafirai ne kowa ma ya ci da akwai kafiri mai sauki akwai mana sauki ah, ko Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku zaka samu wanda suka fi tsananin kiyayya da muminai su ne mushrikai da kuma yahudawa duk duniya ba wanda yake kiyayya da musulmi irin mushriki da kuma bai yahudi yanzu ka duba kasar eh, rohingya ko kuma kasar da ake da burma mushirkai ne masu bautan gunki buda akwai kasar da suka azabtar da musulmi irin su za a kama mutum sun kai ɗari biyu a sa su a kwale-kwalen da bai wuce ɗauki mutum hamsin ba haka za a sa su sai an je tsakiyar teku a sake su ko su mutu ko su yi rai ba da kuma duniya ba da cewa kuma iyayya ne sosai sai Allah ya ce ta ji wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil na amanu na alladina na inna nasara ka samu wanda suka fi sassauce ra'ayi da sauƙi ga musulmai su ne wanda suka ce su tsara ne kirista ne to a kirista ma rawa ne akwai wanda wallahi ka da shi ya dinga galla ma azaba sai ka sai ka ji kamar ba mutum bane akwai kuma mai sassauce ra'ayi ko babu su akwai mai tsatsauran ra'ayi akwai mai tsatsauci ra'ayi to shi kenan sai babu da musulmi da zai shugabanci kila saboda rauninmu ko wani abu shi kenan mun tafi muna da rauni sai aka samu kafiran nan guda biyu da mai tsanani da mara tsanani Wani za mu ɗauka wanda ya fi sauƙi wanda zai kare mana haƙoƙinmu ko wanda zai biya mana buƙatunmu wanda za mu ga za mu samu maslaha ta hanyarsa kuma bai hana musulmi ya samu maslaha ta hanyar wanda ba musulmi ba ko musulmi yana samun maslaha ta hanyar wanda ba musulmi ba domin Allah yana iya sa ya zama wani sababi na wani abu da haka lalle ya kamata mu kula da irin wannan abubuwa din musamman babban kalubalen da muke samu a cikin garin nan na wani lokacin kaga kai kamar ba a haɗe ta sai a zo kawai a yi watsi da ƙuri'u duk su watsi wannan ba komai bane zafin ciwon wahalar da muke sha ne ba wai majalisin dan wannan bane amma dai dole wani lokacin sai kai wannan magana dole ne ba yanda za a yi ga kafirai sun zo sun taru a cikin garin nan manyan kafirai sun zo don su tabbatar da wanda zai cutar da mu kuma mu muna ji muna gani mu ce haka za ko kuma in zauna a gida in ce ba zan yi ba in kai haka ka cutar da al'umma mu haka dole ne mu fito mu kwaci 'yancinmu kuma mu duba mu auna mu ga inda ya fi mana amfani yanzu mutum ya je zai ƙetare teku ga inda yake da zurfi ga inda bai da zurfi ta ina yake bi ta inda bai da zurfi zai je ko kuma ka ga ga jirgin ruwa guda biyu ɗayan da injin yake aiki babba ɗayan da hannu ake tuka shi wani za ka hau ai ba za ka wanda ake tuka da hannun nan baya saboda wannan ko wata kada ce ko wani babban kifin ya zo ya juyi zai kifar da shi ai amma me injin fa zai kashe wannan dabbar ya tarar da kai Ba ta dole al'umma musulmi mu kula da irin waɗannan abubuwa dole mu shiga wani zai ce to shi ba amfanin ma ya kuri'a wallahi akwai amfani duk yadda kai akwai amfani kuma amfanin an gan shi da yawa ko ba komai akwai zaman lafiya kowa ya san cewa a baya ba haka ba a baya ba a yi da kai kuma ana kokarin a kashe ka ana kokarin a raba ka da dukiyarka da ka mutane nawa suka bar garin nan Allah kaɗai ya san yawansu mutane nawa suka rasa gidajensu mutane nawa suka rasa rayukansu da ƴan uwansu wasu tun da aka musu wannan abin har yau suna cikin wahala ba su farfado ba to haka ake so a sake komawa cikin gidan jiya yanzu na karanta wani abu akan kaduna kaduna nafsu fushe irin abin da yake faruwa a garin nan shi ma haka ne sun ɗauko wani mutum sun sa mashi ƙa'idojin da zai biya musu bukatu akwai ƙa'idojin da suka sa shi hatta wanda suka kashe musulmi a rikitar rikicen da ake a kaduna daga cikin sharuɗan cewa za su goya mashi baya za a yaƙi musu wanda za a ɗauke shi aiki alhalin yana aikin gwamnati ba za a matsa mashi ya bar aikin jiha ba za a yi rufa-rufa don abin da dai kafin kuma musulmi ake samu wannan sharuɗan kuma zai ba a kan musulmi to lalacewa ta mu ai kamata ake ta kai haka ba da haka dole ne mu tashi mu kare hakkinmu mu mu nemi ƴancin wannan sababi ne tsani ne na hawa gidan sama ba tsani ba a hawa gidan sama saboda haka mu tashi mu nema kuma mu mayar da al'amarin mu ga Allah kuma Allah zai kawo mana mafita amma dai ba yanda za a yi ga bakin kaburi ga kafiri mai sauki sauki mu je mu zaɓi wanda yake bakin kaburi. wanda ma ko zuwa neman muryar mu ma da yi ba ya ganin bu? da mu da banza duka ɗaya ne ko ana ganin kamar da mu da babu duk ɗaya ne kawai ko da mu ko ba mu za a yi ko mu kuma sai mu fito mu nuna mu ce mu din da mu din za a yi ba mu din ba za a yi ba dole mu tashi mu yi wannan abu wannan haƙƙi ne kuma dole mu kare haƙƙin wannan gari Allah madaukakin sarki shi ya zaunar da mu a ciki kuma gari dole mu yi tutiya da cewa garin mu inda a ciki aka aike ko ba ba mu da inda ya wuce shi Dan haka dole mu sani cewa ire-iren waɗannan abubuwa din cikin karatu za ka ga sun biyo to kaga ba za mu zo mu ce ai gara mu hakura kawai an fi karfin mu bala wannan maki zai dinga kwaɗayin ya sha jininka kenan amma in ya ga ya buga ka buga sai ya an ce addinin ku da haƙuri ya ce ba irin wannan haƙurin ba an ji addinin ku babu tsanani na ce a'a wannan ba tsanani ba ne wannan neman kare kai ne da neman haƙƙi ne kuma an samu nasarori da yawa a cikin wannan tafiya kowa ya sani ba wata tafiyar da aka yi aka yi ta tare da musulmi ɗari bisa ɗari irin wannan tafiya musamman a garin nan ba taɓa yi ba A baku matsayi a baku kaza a baku kaza a gyara muku hanya hanyar da ba a taɓa tsammanin za a yi ta ba ko a ƙasa aka banta ma eh amma dai an zo an yi wasu da ba su yi ba ba sai dai a je a yanki hanya a daji inda ba mutane sai karnuka da aladu sai a buɗe hanya su aka ma hanya amma inda yake da mutane ba wannan saboda haka dole mu koma kuma nan gaba ma dole ne ma sai musulmi sun zo sun fitar da kan kakarar su sun tsaye da shi ko ba zai ci ba a gwada in aka gwada ana gwada wata rana za a samu wani dole ne sai an yi haka ana tafi amma ba za mu zauna kullum a dake mu a hana mu kuka kullum a bige mu a hana mu kuka kai da yancin gaba a hana ta su ban ke cewa wannan katin yanci ne kuma an ce shi kenan kai baka da yanci da shi ba kai za ka yi magana ba to wannan ai ba magana hakuri ba ne a wannan magana wulaƙantuwa ne da haka za mu yi hakuri mu yi hakuri wanda yake mai kyau shi yasa kamar yadda wani yake cewa tabki alaina wala nafsi ala ahadin wallahi kaman ya ga halin mu yace kai kana mana kuka mu kuma ba ma kowa kuka fa nahnu aglazu akbada min al-ibil yace to in ka taba mu mu fa mun fi raqumi taurin zuciya da taurin rai yace wa idan harafat an khuluqil hulumi hilmi haka nan idan zuciya ta karkata daga hali na ma'ana dauke kai shine al-hilm ko kuma danniya akwai wanda yake danna kansa ma'ana haƙuri da danniya abubuwa ne guda biyu wanne ne ya fi haƙuri ne ya fi ko danniya ne bi danniya ya fi haƙuri don haƙuri ma'ana kana da ikon da za ka iya ramawa amma ka za ka bar shi danniya kuwa asali ba ma ka da abin nan sun zai danne kansa da ƙarfi da ƙarfi ya danne zuciyarsa wannan shine alhilm yace ce to duk wanda ya zama ya rabu da hali na danniya to ko dai ya zama ya shiga hali na wato asalin ɗaiɗaicewa eh, ko kuma ya koma cikin hali wanda yake na wato eh, ma'ana rauni na ƙarshe da kuma ƙasƙanci ya to kuma akwai bambanci tsakanin danniya wacce take kawo ƙasƙanci da kuma danniya wacce take kawo ɗaukaka kashi biyu ne akwai danniyar da za ka kai ka zuwa ga kaskanci ka yi ta danne zuciyarka har ma ka zo ka zama wulakantacci akwai kuma danniyar da za ka yi amma za ka kawo ma ɗaukaka ne shi ne ya ce duk wani danniya da zai zo ba tare da iko ba to wannan eh, danniya ce wacce take eh, mai ƙarfi wacce ba ta zargi ba mana akwai danniyar da za ka yi amma kuma an kalle ka ma'ana za a samu hali ne na ɗaukaka shi kanshi wanda ya ma abin ka danne kanka ka kalle shi ya san cewa ba wai dan ya fi ƙarfinka ba ne yasa ko da haɗuwa kuka yi da shi zai ce na fa ina jinjina masa akwai kuma danniya da za ka yi da kai ka zuwa ga kaskanci Allah ya raba mu da irin wannan da haka mai danniya da za ta kai mu zuwa ga ɗaukaka eh kar mu bari a taka mu amma kuma kar mu wuce iyaka kar mu zalunci kar mu bari a zo a mana barna a wajen neman haƙƙinmu da ‘yancinmu amma mu kuma kar mu haifar da barna mu yi ƙoƙari mu danne zuƙatanmu domin ta iya yiwuwa a wajen da za mu nemi ‘yancin nan ta iya yiwuwa a a watso mana wasu baraguni wanda su damuwarsu shine a tarwata wannan ya faru a wajaje da yawa a wancan sati raban da aka yi na wancan sati akwai wanda su damuwarsu kawai a tarwata kawai a rasa kuma daga cikin mutanenka ne yan uwanka ne masu harshenka ne masu launinka ne balƙila ma wani a masallacinka kuke sallah tare to amma zai iya zuwa saboda biyan bukatar shi kadai ya zubar da haƙƙin al'umma gaba daya ana samun irin wannan kuma akan abin da bai taka kara karya ba dubu ɗaya dai ina ganin a babban zaki yau dubu ɗaya da ta fasa ta ta ƙari ko da akan dubu ɗaya na wallahi zai siyar da addinin sa ba wani zai siyar da mutuncinsa wani zai siyar da dubu ɗaya wanda sahabbai suna kwana da yunwa kwanaki ba abinci ɗaya daga cikin sahabban Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka karanta kissarsa Ka'ab ibn Malik ɗaya daga cikin waɗanda ba su fita yakin Tabuka ba Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa musu wata doka mai tsanani shine aka ce a daina musu magana a Madina kusan kwanan sa 50 ba wanda yake kula ko sun yi sallama ma ba amsa musu saboda an ce kar a musu magana saboda laifin da suka yi ya ce yana cikin wannan hali na matsi sai kuma bugu da ƙari sai Allah ya aiko da wani umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa matan su ma su koma gidajen iyayensu ya ce wannan abin ya musu zafi to mace ma da yake zaune da ita tana dan taya shi dai bai masa kewa tun da ya fita waje ba mai kula shi sai dai ya wuce ya ga musulmi su kalle shi ya kalle su ba mai kula shi har abokansu ya ce to mace ma da take cikin gida aka ce ta koma gidan iyayenta yake ba da labari yace yana cikin haka sai wata wasiƙa ta zo masa daga wani sarki daga cikin sarkin larabawa da suke yankin ƙasar sha ya ce wasiƙar abin da ya zo a cikinta shi ne mun ji abin da mutuminku ya aikata da da haka yanzu ana so a siye shi don haka ka tattara inaka inaka ka taho mu za mu baka mulki mun san kaiwaye mun san matsayinka da ɗaukaka za ka samu ya ce wallahi da na karanta wannan takardar sai na ji kama an samun wuta a zuciyata ya ce haka na ɗauki takardar nan na tura ta a cikin wuta a gaushe a gidana na kona ta mutum baya compromising da abin da ya hakkin haƙƙinsa na addininsa ko nawa za a bata ko nawa za a bata Allah ya saka ma mutanen mai dubur da alkhairi bom goma sha biyu aka tara mai dubula amma yadda sai na bom goma sha biyu amma yadda suka fito suka yi zafi. so mu ne aka yi sai mu ce ba za mu fito ba muna gidanmu sai an zo ana tattake mu har cikin gidanmu ko a fito da kai a kofar gidanka a yanka ka ko a fige ka ko ma a hana ka zama a gidan sai an kai ga wannan inda har muka ce wannan hanyar za mu ɗauka to hanya ce ta ƙasƙanci saboda aka duk tun dai har mai duburu za a yi bom a ranar zafi da safe kuma mutane su fito su zaɓa abin da suke so ban ga dalilin da zai samu a garin nan ba za mu fito su ba haka dole mu fito mu zaɓa abin da muke so kuma mu duba wanda ya fi mana sauƙi mu zaɓa wannan ko a ina ma ba wanda zai zarge mu da arnan da zai kashe ka da wanda zai tsare ma hakkin ka gara wanda zai tsare ma hakkin ko ma menene ko ma baya sallah ya je ta rashin sallah shi mu dai mu yana nan mun kare saboda haka dole al'umma su shiga cikin hankalinsu in ba haka ba kuma za mu yi babban nadama da kila lokacin nadama ba ta amfani kuma wannan sako ne da ya kamata kowa ya je gaya ma mutanensa wannan kuma ba wai don wani abu za a ce za a biya mu muke wannan ba ba dan komai ba ne sai don tsare haƙƙin al'umma mun san inda muka fito kuma an san tafiyar da aka dauko an san wahalar da aka sha in ka koma ka karanta tarihin azabar da aka yi ma musulmi a garin na ai ba ta da iyaka akwai wasu yan uwa da suka yi hijira suka koma wajen magama muka je musu jaji ‘ya'yansu samari guda tara aka musu wata irin kisa da in ba don su suka fara ba za ka ce karya ne bayan an daure hannuwansu ta baya aka zo rijiya sannan kowa sai da aka ɗauko kusa irin inci taran na aka buga a tsakiyar kansa aka jefa a rijiya wannan yayansu ne yake faɗa shi ne na goma a gida wanda ya samu tsira ƙannan shi tara aka aka musu to kuma zai a ce mu zake komawa cikin wannan tafiya akwai wanda sun yi kwanaki a cikin sob away. sai bayan rikicin da kyar wasu suka fito suka tsira sai a ce mu sake komawa cikin wannan wahala ai ba a yi wannan abin nan din ba ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yundagul mu'minu min juhrin marratayn shi mu'mini abu mai guba baya tarin shi so biyu daga rami daya in kunama yau ta harbe ka goban ka ganta ka san kunama ce da haka kunama fara ta zo ka san cewa kunama ce wannan abin yana nan a tare da ita ko da ta canja kalanta sunanta kunama ai kunama ba baka ce kawai ka kawo jar kunama ka ce dabin ta bai kai na baka ba wannan ba magana ba ce saboda haka lallai dole ne mu kula mu tsare haƙƙinmu wannan tsari ne ya zo da haka zamani ne ya zo da haka ba fatan mu a ce ana hukunci da shari'ar da ba ta Allah babban fatan mumini shi ne duk inda yake ai aiki da shari'ar Allah ba ma mun samu kanmu a wani hali da cewa mu din raunin mu ya kai ba za mu iya wannan ba to shi kenan sai mu ba hanyar da ta dace mu ga cewa mun sami yanci inda dai ba wanda zai zo ya ce kai ba ɗan ƙasa ba ne duk duniya ba wanda zai zo ya ce kai ba ɗan najeriya ba kuma kana zaune a garin nan ba wanda zai zo ya ce kai ba ɗan garin nan ba saboda haka mu tashi mu tsare mu tsare haƙƙinmu mu tsare iyalanmu mu tsare dukiyoyinmu domin man kufi da duna nafsihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan tsare kansa wannan yayi shahada wa man qutila duna duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan tsare dukiyarsa wannan yayi shahada wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi akan tsare iyalansa wannan yayi shahada wannan zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu fito mu kare kanmu mu kare dukiyarmu mu kare iyalanmu mu kare ƴaƴanmu kuma ba da makami ba wannan makami shine wannan takardar da ake cewa ana daga ita ce babban makami ba makamin da ya wuce ta za a ce a an ana tallaka a masallatai wanda haka ke a shoci wani faktowa ne ne emmanuel da waye da ya dinga zagin buhari wannan lokacin a cikin toci yake ba wanda ya ce mushi abin da ya ba daidai ba ne sai a ce ya yi ba wajen dinga faɗa a masallatai sai in sun daina faɗa idan suka koma mu koma in sun bari mu bari wannan shi ne wa in uttum udna in suka ce suka yi imani tunda suna da mutane muna da mutane sai ai ta bugawa har a ga wanda zai gaza saboda haka abin dole sai ya kai ga haka da amma so nawa za a shiga cikin coci a ce kai akwai lokacin fada a nan dab da zaben nan ko kafin zaɓe na shugaban ƙasa akwai wani mai farauta babba wannan za a fada kowa ya san shi tsayawa ya yi a bakin coci ya ce duk wanda bai da katin zaɓe wanda ba zai shiga ba nan ya kai shekara zai ma kai wata shida ba ya ba da umarni kuma babban mai sarauta kuma wanda ake ganin jagora ne a gari ya tsaya a bakin kofar coci ya ce duk wanda bai nuna katin zaɓe ba kar a bar shi ya shiga saboda shi ne makamin so idan shugaba zai faɗi wannan to na kake tsammanin da wanda kuma ba shugaba ba kuma wani sako ake nunawa na haka ta riga ta nuna ana so ne a yi amfani da wani yanayi saboda a kunta kama wasu ɓangare to sai mu fito muna da Allah ba su da Allah wannan shine babban nasararmu. muna da Allah ba su da Allah suna da kati muna da kati ko suna da rai muna da rai amma muna da Allah ba su da Allah dan mu mun imani da Allah kuma cewa lallai muka mai da al'amarin mu zuwa ga Allah Allah zai kawo mana mafita saboda haka mu tashi mu yi mu kare sannan kuma mu mayar da al'amarinmu zuwa ga Allah alhamdulillah akwai litinin akwai alhamis kafin zaben nan mu yi azumi mu roƙi Allah madaukakin sai ba wai wani abu bane na wajabta azumi ne na sunna dan kar a zuwa ce ai rana dai an cewa ne ya ce ai azumi a wannan azumin dama yana nan litinin da alhamis akwai litinin akwai alhamis duk wanda ya azumi cikin abin da zai roƙi Allah madaukakin sarki da roƙi Allah madaukakin sarki ya mana zafin shugaban da zai zama mai tausayi a gare mu kuma zafin da zamu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi wannan abin da ya kamata mu tsare kenan zamu dakata a nan سبحانك اللهم وبحمدك allah أن allah إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك